shi kenan mu 'ya'yan talakawa ba mu da rights mu yi soyayya kenan saboda ni 'yar talaka ce ba zan iya soyayya da wanda nike so ba saboda ni talaka ce ba zan iya ga wannan ga yanayin rayuwa na ba saboda me rayuwan duka ya zama 'yan karya gayo suna neman budurwa mai arziki matan ma suna neman budurwa masu arziki ta yaushe wannan zai daina ta yaya zai daina kai kana so ka samu yarinya yau ka je wurin alhaji ka ce alhaji ka na dan samu matsala alhaji ya da dauka dan ragowar shi ce gashi sa ka je ka sa kai maneji da wannan dan gezina alhaji da ya dade yana amfani da shi yana karkashin akwati an dauka an je an wanke an ayon an dan motar abokin baban abokin wani an shiga an zauna an sa wani shayi an shiga an dan karɓar iphone na wani homies an shiga ana ganin ki duk class naki sai kiga ya zube saboda cheap things that aren't really real ni na ga samari masu kuɗi da ban san suna da kuɗi ba sai da an daɗe ana alaka me yasa ba za mu iya yin irin rayuwar nan ba kina nan duk duk wayanda ya fita sai kin yi shi duk wayan da ya fita sai kin yi shi yo ke ba alhaji wani ba ke ba yaro wani ba ka ga mace tana bin baba da yaro a lokaci daya wani irin masifa ne wannan duka kuma me son abin duniya ne ya kawo wannan ana yaudaran ku kuma kuna yaudara let the yaudara continuous tunda mu 'ya'yan talaka ba mu da 'yanci ku ci gaba da yaudaran kanku mu muna gefe muna kallon ku idan kun gama guje-gujen ku idan an gama karya in ya gama ya samu abin da yake so ya dumping dinki kin kira shi ya sa call maki a call forward ki san gidansu ba ina za mu haɗu zo ki same ni a e3 zo ki same ni a cikin republic zo ki same ni a wuri kaza wuri kaza wuri kaza ki san gidansu ba ba lallai ki kare haɗuwa da shi a hanya ba kin yi mishi ya miki a ƙarshen ma ko sisi baki samu a wurin shi ba tukuna go i'll call you ki je zan ki tura mu a kanon manki a haka aka yi aka damfara wasu da yawan ku je kina tura miki kina jin daɗi a'a ki yarda da shi a yana da shi ai san zai tura mu karya ne ba yi da shi it's all lies bed of lies saboda ne duka kun zama ɗaya so don allah mata shine your eyes maza sun buga kishi sai yi fushi yanzu ku ba za ku dinga yaudaransu ba su ma sun fito su yi yaudare mu ni dai ba na yaudaran saurayi na <laughs> baby ba na yaudaran ka <laughs> maganan gaskiya ne akwai soyayyan gaske amma sai ka duba da kyau akwai shi amma idan kika kwantar da hankali sai Allah ya kawo miki wanda ma bai taba tsammani shine zai zama mijinki ba mu huta lafiya suna na dai da Khadija ku je ku yi following gida don't forget to subscribe muna son ku da yawa